بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الحاق أنسو كرد إتا مكة daga manufofin surar tabbatar da faruwar alkiyama da sakamakon da za a yi a cikin ta gaskiya ne babu kokwanto a cikin haka. Tafsiri Alhaƙa Allah yana ambaton lokacin tashin alkiyama wanda zai tabbata akan kowa da kowa. Malhaƙa Sannan yana girmama lamarinta da tambayar cewa mecece mai faruwa. وما أدراك ما الحاقة me ya sanar da kai mecece mai faruwa كذبت ثمود وعاد بالقارعة Samudawa mutanen annabi Salihu sun karyata da Adawa mutanen annabi Nuhu duk sun karyata ranar tashin alkiyama wadda take firgita mutane saboda tsananin abubuwan tsoron da suke cikinta. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أما ثمود حقيقة الله يا هلك رد سودة ساوا ودتك يمتك وجنس kai matuƙa وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية أما آداوا حقيقة الله يا هلكر دسو تهنير إسكا ميس أنا نسني وان دي كيمتك ولن أشيوا أكنسو سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه Allah ya aiko musu ita har tsawon darare bakwai da wuni takwas tana karar da su gaba ɗaya. Sai ka ga mutane a cikin gidajensu an hallaka su suna zube a ƙasa, kai ka ce bishiyoyin dabino ne da suka farfaɗi a ƙasa. فهل ترى baƙiya. shin kana ganin wata rai da ta yi saura a cikinsu bayan azabar da ta sauka a kansu? Waje a wa ƙwabalahu wal ومن قبله bil بالخاطئة Fir'auna da waɗanda suka gabace shi daga cikin al'ummomi sun zo, haka ma alƙaryun da aka azabtar da su ta hanyar juya samansu ya koma ƙasansu, su ne mutanen annabi Lod da waɗanda aka hallakar saboda ayyukan zunubi da shirka. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية كوان سي يسابا ومنزنسا واندا أكا يكو مسا سكا كالي تاشي سي ألا يكاما كالي أكان أبند هلا كردسو إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه Hakika mu a lokacin da ruwa ya ƙetare iyaka wurin yin sama sai muka ɗauki waɗanda kuke cikin su a cikin jirgin ruwa mai gudu wanda annabi Nuhu ya yi da umarninmu sai wannan ya zama ɗaukar ku ne. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية mun yi haka ne domin mu sanya wannan jirgin ruwa da labarinsa su zama wa'azi da za a rika jefa hujja da shi akan hallakar da kafirai da tseratar da masu imani kuma kunne mai kiyayewa ya kiyaye فإذا نفخ في الصور نفخة wahida. idan mala'ikan da aka wakilta ya busa ƙaho ya busa guda ɗaya ita ce busa ta biyu. وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده kuma aka ɗage ƙasa da duwatsu aka dandake su dandakewa guda ɗaya mai tsanani ƙasa da duwatsunta suka yi laushi. فيومئذ وقعت waƙi'a a ranar da hakan za ta faru a ranar alƙiyama za ta abku وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه sama za ta kyakkece a wannan rana domin saukowar mala'iku daga cikinta sama a wannan rana mai rauni ce bayan ta kasance mai ƙarfi mai haɗe da juna. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ samaniya. kuma mala'iku za su kasance a gefenta da ɓangarorinta, kuma a wannan rana mai girma mala'iku makusanta guda takwas masu girma ne suke ɗauke da al'arshin Ubangijinka. يومئذ turaduna لا تخفى منكم خافيه a wannan rana za a bijiro da ku ya ku mutane ga Allah babu wani da zai buya ga Allah daga cikin ku ko menene face Allah ya san da shi kuma yana ganin sa من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه amma wanda aka ba littafin ayyukansa a hannun damansa za ka je yana faɗa cikin farin ciki da annashuwa yana cewa ku karɓi littafin ayyukana ku karanta إني ظننت ni mulaƙin hisabiya. Haƙiƙa ni na riga na sani na kuma tabbatar a duniya cewa za a tashe ni bayan na mutu kuma tabbas zan haɗu da sakamakona. فهو في عيشة راضية don haka shi yana cikin rayuwa yardajjiya saboda abin da ya gani na ni'ima da wamamiya. Fi jannatin aliyah yana cikin aljanna maɗaukakiya mai daraja. Ƙutufu daniyah ‘ya'yan itatuwanta suna kusa da mai tsinkarsu. Kulu washrabu an bima aslaftum fil ayyamil koliya. kuma za a ce musu cikin girmamawa a gare su, ko ce ku sha ba tare da kun cutu ba, saboda abin da kuka gabatar na ayyuka masu kyau a kwanakin da suka wuce a duniya. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه amma duk wanda aka ba shi littafin ayyukansa a hannun hagunsa to wannan zai faɗa cikin tsananin nadama ya ce kai na ina ma ba a bani littafi na ba saboda munanan ayyukan da suke cikinsa waɗanda za su sa a azabtar da ni walam adri ma hisabiya kai cuna shi ban san yaya hisabi na zai kasance ba ya laitaha kanatil qadiyah kai cuna da ma a ce mutuwar da na yi ta kasance ba a tashi bayan ta har abada ma aghna anni ni dukiyata ba ta kare ni daga azabar Allah ba da komai. Halaka anni sultaniya kuma hujjata ta ɓace min haka ma duk wani abin da na dogara da shi na ƙarfi da matsayi. Huzuhu fagullu sai a ce, Ku kama shi, ya ko mala'iku, ku haɗa hannayensa da wuyansa. Thummal jahima sallu. Sannan ku saka shi a cikin wuta domin ya ɗanɗani zafinta. Thummal يسمعون في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه sannan ku ɗaure shi da sarƙa wadda tsawonta yake kamo saba'in. Innahu kana la yu'minu billahi al'azim. Tabbas shi ya kasance baya yin imani da Allah mai girma. Wala ya ala ta'amil miskin. kuma baya kwaɗaitar da waninsa ya ciyar da miskinai فليس له اليوم هاهنا hamim to a yau ranar alkiyama baya da wani makusanci da zai kare shi daga azaba wala ta'amun illa min rislin. kuma baya da wani abinci da ake ciyar da shi sai daga ruwan ƙwarjin 'yan wuta la ya'kuluhu illa al babu mai cin wannan abincin sai masu zunubai da sabon Allah. Fala uqsimu bima tubsirun Allah ya rantse da abin da kuke gani. Wama la tubsirun Kuma ya rantse da abin da ba kwa iya gani. Innahu laqawlu rasulin karim Tabbas, Alƙur'ani maganar Allah ne, manzonsa mai girma yake karantar da mutane shi. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ba maganar mawaƙi bace kuma baya kama da salon waƙa sai dai kaɗan ne kuke yin imani wala bi ƙauli kahin ƙalilan ma tazakkarun kuma ba maganar matsafi bane domin maganganun matsafa sun sha bambam da wannan alkur'ani sai dai kaɗan ne kuke tunawa. Tanzilun min rabbil alamin sai da shi abin saukarwa ne daga Ubangijin halitta gaba ɗaya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil Da a ce Muhammad ya ƙirƙiri wasu maganganu da ba mu faɗa ba. La'akhazna minhu bil yamin da mun damƙe shi mun kama shi da ƙarfinmu da ikonmu. ثم na min hulwatin. sannan da mun tsinke masa jijiyar da take haɗe da zuciya. Kun min من أحد عنه hajizin. kuma babu wani daga cikinku da zai kare shi daga gare mu daga cikinku don haka zai yi wuya ya faɗi abin da ba mu faɗa ba saboda ku. وانه لتذكره للمتقين حقيقه alƙur'ani wa'azi ne ga masu tsoron ubangijinsu ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin kuma haƙiƙa mun san daga cikinku akwai waɗanda suke ƙareta wannan alƙur'ani وانه hasratun على kafirin. kuma tabbas ƙaryata alƙur'ani nadama ce mai girma ranar alƙiyama وانه لحق yaƙin. kuma tabbas alƙur'ani gaskiya ne tsantsa wanda babu kokwanto ko shakka a cikinsa cewa daga wurin Allah yake fasabbih bismi rabbikal azim ya kai wannan manzo ka tsarkake ubangijinka daga duk abin da bai dace da shi ba kuma ka ambaci sunan ubangijinka mai girma